barkanmu da haka barkanmu da sake dawowa yau hira ta musamman da an hadiza kuma malama na ce ba na so an hadiza yau muna tare da an hadiza a bisa tambayoyin da kuka mana ba su da yawa za mu haɗu a kashi na biyu a nan ne za mu an samu ku yau tana cikin hot seat duk abin da na tambaye ta deep za ta ba mu ansa sannan kuma ku yi haƙuri fa in gausa ne saboda shishigi take wa turawa <laughs> to yanzu dai da mu fara um, eh, tambaya ta farko shine eh, what is your biggest fear mene babban abin da yake baki tsoro biggest fear dina biggest fear dina was losing babana kuma na yi losing babana duk abin da ma zai faru ya faru kawai I think your biggest fear Yanzu, is um, not being there for your brothers. No, I will be there for them, inshallah. I, I know your biggest fear, mm. like, come on. Ban ah, yanzu ban tsoron wani abu ya faru. Kin gane? na ji tsoro ko nake jin tsoro ya riga ya faru. So duk wani abin da zai zo kawai dai da sauki. who was the last person to make you cry? <laughs> Him. Kasan kanka. Eh. Ah, ah, ah, <laughs> ni ya sa kuka ba ke ba, ya kika fi ni. Na tana abin raina ne ya ɓaci. <laughs> Zaƙewa ke nan. Oh, ta, muje. Um, okay. Tambaya ta gaba shine me kika taɓa yi da kika zama very proud of yourself in ba ki amsa <laughs> in ba da amsa eh ba da duk sanda ta kyautata wa kannan ta ko a ta zauna hajar am proud sister ni a guri na shine unless in akwai wani no no yayi ta in kuma na ga suna yin abu da na san cewa ci gaba ne yana min daɗi mhm, da shi Mm -hmm. Tom, who was your first crush? Lamin. So, have you ever been bullied? sannan kuma me za ki iya gaya wa masu yin bullying? Aba abin da za a gaya musu sai dai kawai su ci gaba. Suna kankare maka can, kuma suna abin nan. Amma bullied every day ne ana bullying ɗinka. Every day social media mutum zai shiga. bai san ka ba ma zai judging ɗinka bai san ka ba zai faɗa maka maganan banza kuma wani lokaci zai dame ka amma waye za ka je ka kama waye za ka yi faɗa da shi sai dai ka bar shi da Allah. to ina da abin da ni zan gaya wa bulis ku sani cewa duniya yanzu kowa yana cike da abin da yake damunsa kara mutum kara mishi depression kina wa'azi yanzu sai an je an juya miki maganan nan na shiru yawwa masha Allah ku ci gaba <laughs> ba basu kawai so um, menene abin da kika taba yi da ba baki kunya the most embarrassing moments <laughs> ba zan iya gaya so na faɗa miki da <gasps> oh. yanzu ake <laughs> ni gaskiya i don't know suna da yawa amma i don't know okay akwai sirri ne a ba sirri bane ba in dai abu ne da zaka zama irin kamar kaji kunyan kanka eh. i think na taba zuwa wani gari na shiga toilet din zan yi wanka na nemi inda ake kunna <laughs> abin abin a karshe dai kawai na haƙura sai na kira su kuma wani abu ne gashi a gaba na kawai irin tabawa din nan zaka yi irin gashi ne kana kama da wata ajibota amma irin ka zo kuma kana tambaya yadda ake kunnawa to shine um, tambaya ta gaba kuma shine who is your boyfriend waye saurayi me sunan shi ni ban da saurayi i don't have boyfriend haram yes eh we don't do haram no no halal boyfriend. halal no. aure kawai ba muna jira <laughs> ba ta da saurayi <laughs> inna lillahi <laughs> mu je ba ta da saurayi haramun halal we only do halal relationship here so um, nobody can claim me babu mm, ba mu shafa fatiha ba ba a je gidan na ba yes i don't have mu tambayan mu ta gaba what was the hardest goodbye for you goodbye mm. fasara mana shi da hausa na gane like ban kwanan da ya fi miki zafi me seriously i don't care if you go you go in ka tafi kawai ka tafi babu wani abin amma ban gane menene goodbye da kike magana kamar yanzu mutum kawai ya fita rayuwarka ko kuma kawai irin mutum zai yi tafiya ku yi bye bye ko ma menene da kika rabu da shi da ya miki zafi idan mutum <laughs> babu barin gaba miki bayani na gane ai kin gane hajara duk abin da kaga ga cewa kana da shi ya tafi dama ba naka bane ba gaskiya to ni gaskiya bai cika damuna ba in fact in ka tafi yau washe gari zan nemo wasu it's not her handwriting <coughs> me yake faranta miki rai a rayuwa mun faɗe shi me yake faranta min rai a rayuwa shi ne kawai kwanciyar hankali da kuɗi da family dina around wallahi kana samun kuɗi ko depression kake wallahi sai ka ɗin ah, magani ne fa magani ne za ka ji su sun ce mai money cannot buy happiness it can buy Kaj, you get the money <laughs> you not get the money ne at all at all at all at all <clears throat> so so so so so what was the last movie you watched on netflix Ah, na manta ni ba na riƙewa ni dai na ga wani french movie ne amma ban san sunan shi ba so eh, zaki will you rather eat a gida ko kuma ki fita gida a gida iya gida <laughs> jinjina ki <laughs> fatima are you an introvert or extrovert wallahi ni bana gane wannan turancin da introvert da extrovert din in za ki fasara min menene introvert da extrovert ki gaya min kafin in je in faɗi abin da ba daidai ba a ce gashi ba ta jin turanci turancin nan kuma ina gaya muku ba yare na bane ba ehe ni ma sai da na zo na fara koya ta idan kina son zaman gida ko kina son irin fita a ah, ina son zaman gida mm, ta mm, ba mu faɗi daidai ba kwa gyara mana a can comment section ba su a gyarawa sai dai su zaga ko eh sai dai su zaga mun gode <laughs> muna zagi mu wani kyauta ne aka taba miki da ba za ki iya mantawa ba motan farko da aka taba bani kyauta eh no ba mota ba kuɗi Allah <laughs> wala aka bani wani kuɗi ko ala kasa bacci ne na dinga yar ga zeros ina ga zeros da tabbata haka ne a'a wannan zero din nan sun ci kare koko a baya suke koko a gaban yadda nake karantawa to shine ya hana and mota da aka fara ba da kyautan mota kin san Allah da window a buɗe na kwana saboda na ga kamar cewa in nayi <laughs> bacci za zuwa ɗauke to da wannan dai muka kawo ƙarshen tambayoyi nawa mu haɗu a kashi na biyu saboda ku ji na tambayoyi